tun da kin cinye wannan ki tashi ki tafi mana na cinye ne ba gashi nan ina ci ba ku sama da awa ɗaya kin kasa cinye gowar na guda ɗaya don na ce in ki gama ci za ki wuce dama ni ba noma ba na iya yin noma abinci ok ba ki iya yin noma abinci eh kin gafa karfe tara da wani abu na dare to wasan ban dare a'a dan Allah ki daina maganar kwanan ki haƙuri dai ki gama ce ki tashi ki hmm. dai saboda me saboda ba na yin loma sosai Ha'a kika cinye guda hudu lokaci ɗaya ta biyar ɗin ne dan na ce ke maza kin gama ki tashi ki tafi za ki fara ci haka yaushe na cinye da wuri lokaci ɗaya ba kika cinye guda hudu. Shi ma ba tun ƙarfe takwas nake ci ba sai tara na gama ci. To yanzu wannan guda ɗayan shi ne kin ka cinye wa yanzu. A ina ci. To gama ci ki tashi ki tashi. In ba za ki ci ba ajiye sai ki tafi. Ai ban ƙoci ba. To a haka ne za ki ƙoshi bisa billahi? To ba ina ci ba ne sai ya shaƙe ni kana min magana. To. ummi ummi dare na yi dan Allah ki tashi ki tafi gida to yaushe na zo ne tun karfe shida fa to tun karfe shida ba tafiya kai wace yanzu ka kai ɗazun ka dawo ka kawo waina na je kallon wasan Barcelona ne da su da Girona kuma sun ci wani na ruwa na da su to shine ummi kawo wannan nan karcin ya daddare ban ƙoshe ba a haka za ki ƙoshi? eh kai gaya ma gaskiya ni wallahi ba inda zan je a nan ma zan kwanta ne bacci bacci ba ka gani ma an an ce nan me? a kunna min fanka bacci nake